na suka gani wannan bidiyo suka turo mani kuma na shiga intanet na gani da kaina kuma na ji daɗin wannan bidiyo da na gani akan yata yau. Menene ka ji ka gani a cikin abin da kake bayani a kai? Eh bayanin ta dai akan tana cikin koshin lafiya kuma tana kuka man gwamnati don a yi kokare a sake ta a inda take. Kuma gaskiya ni ma na goyi baya damani shine damuwa na. Ni ma ina kokari ma gwamnati a taimaka a sakon yarinyar nan a gaggauta. Yawato eh, Malam Sharibu kai ka san ‘yarka Liya, bisa ga yadda ka ji muryarta nan da kuma hotonta nan da ka gani, wani bayani za ka yi dangane da lafiyarta ko kuma dai yadda ka santa? Eh gaskiya ya ta ce Liya ɗin ne wannan ya ta nan ne tabbas ita ce, sai dai kin san inda take ɗin akwai wahala ba kamar inda tana hannuna ba. gari wa ba ta samu isasshen abinci a inda take da sauransu amma niyya ne wancan tabbace ce ya ta ce wannan da ta yi maga hotonta ne kuma muryanta ne. Yawa yanzu shekarun liya nawa? Shekarun liya yanzu goma sha biyar da wata mai ta cika shekara sha biyar a watan biyar sha hudu ga watan biyar na wannan shekara ta cika wata shekara goma sha biyar. Goma sha biyar to kuma da ana maganan cewa ita ya shekara goma sha bakwai tana neman sha takwas wato bata ma kai goma sha biyar ba. ta kai sha biyar a may 14th may na shekarar nan ne ta cika sha biyar eh, mun yi celebrating cika shekarun ta sha biyar ma eh wato abin nufi shine a lokacin da aka sace ta bata riga mata ta cika shekara sha biyar ba a'a bata cika ba bata cika ba a lokacin eh wato a cikin wannan dan gajeren bayani da ta yi da kuma kira da ta yi dinan ta roƙi al'umma a taimaka ma iyayenta mamarta musamman da dai yan uwanta me za ka faɗi game da sauran danginta a gida eh, gaskiya gaskiya da iyali suna cikin damuwa na rashin liya a cikin wannan iyali so muna roka a taimaka don addu'o'in da mutane suke yi na wannan iyali gaskiya yana dan taimaka masu kuma a taimaka a yi magana da gwamnati domin a sake ta ɗin ta dawo ta yi haɗin kai tare da ita. To tun bayan dawo da sauran abokan makarantarta, hukumomi sun tuntuɓe ka ko hukumomin jiha ko na tarayya dangane da ita wannan 'yar taka da har yanzu take hannun waɗanda suka sace ta? A gaskiya tun ranar da aka ɗibi yaran a makaranta da ma'aikacin makarantar da local government na da da state government na yobe da federal government na Naje, ba wanda ya tuntube ni da makarantan da local government da state government har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyar nan. To kai a matsayin ka na mahaifi, ka yi wani yunkuri na samun kai tuntuɓi hukuma game da wannan batu game da 'yar nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta? na iya kokari na don na na yi ta magana a midiya na yi magana da 'yan jaridu a ko ta ina a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya 'yan jarida da sauran mm, kiristanci da musulmai gaskiya sun iya kokarin su amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinyar nan To gwamnatin tarayya tana bayanin cewa ana duk ya ka kokari domin ganin cewa an dawo da ita. Duk da kokarin da gwamnati ta ce tana yi a hukumance dai babu wanda ya tuntube kai nuna maka cewa lallai gwamnati bata mance da irkan nan ba kuma ana kokarin ganin cewa an ceto ta. ba wanda ya gaya min wannan amma ina ji dai suna faɗa cewa eh suna kokari za su ceto ta amma officially a zamana na uban yarinyar nan gwamnati ba ta taɓa tuntuɓe ni cewa ga abin da suke kan yarinya nan ba. dara shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana sauraron wannan shirin a daidai wannan lokacin wani kira kake da shi domin shi ko kuma wani saƙo ne kake son ka gaya mishi? Ina mashi kira a matsayina na baban niyya ya taimaka a ya taimaka a saki wannan yarinya kamar yadda aka saki sauran yan uwanta yan makaranta ya iya kokarinsa a sake wannan yarinya kamar yadda don ba ita kadai aka ɗiba ba